makasudin taron dai shine ta fahimtar juna tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin tsaro da kuma masu harkar yayata bayanai a kafofi daban-daban shugaban cibiyar center for crisis communication komodo yusuf anas mai ritaya ya yi mini karin haske kan taron. Cibiyarmu tana tattara bayanan rikice-rikice da akan samu a mu sannan kuma tana hito da wasu hanyoyi da ake ganin za a samu maslaha na gyara rikice-rikicen da suke faruwa. saboda haka muka shirya tsarin wannan taron bita to saboda haka muka ga cewa wani lokaci akan samu dan rashin jituwa tsakanin wa'annan jami'an tsaron da kuma 'yan jarida wajen tattara bayanai saboda haka sai muka ga cewa ya kamata mu kawo su a zo a zaunar da su sannan a kuma gayyato 'yan jarida su ma su zo su zama ciki don a zauna a tattauna a gane ma'anne ne matsalolin kuma ya za a tunkari yadda za a sasanta matsalolin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida wajen tattara bayanai farfesa shadrack best malamin jami'ar jos ne ya gabatar da kasida kan hanyar da zai inganta bayanai a fannin tsaro to da muka duba shine in aka zo kan harkokin tsaro jami'an tsaro suna ganin kamar su kaɗai ne suke wannan aiki kuma su kaɗai suka fahimci wannan aiki abinda muka so mu nuna cewa haɗin kan 'yan jarida da jami'an tsaro zai fi ba mu wata ganewa da zai sa najeriya harkokin tsaron najeriya su samu inganci da mun taimaki kasan nan kan batun rashin samun bayanai da wuri daga wajen jami'an tsaro da 'yan jarida ke fuskanta na tuntubi shugaban kungiyar 'yan jarida wakilai a jihar bauchi malam aliyu jibo ah, da yawa sai dai a takaita kawai domin a gaskiya su kuma hukumomin tsaro a duk lokacin da tsawon mu 'yan jarida muka je neman bayanai a wajensu sukan iya nuna mana saman waɗanda ka same su a wajen da wani abu ya faru ba za su iya baka bayanai nan take ba kan lalle su ba a ba su damar su ba sai dai sun tuntuɓe na sama da su kaga kai kuwa da jama'a suke neman ah, su san abin da ake ciki aka ce maka sai wani lokaci kaga ba za ka tsaya ba shi ma dai kakakin hukumar yan sandan jihar Bauchi da Haruna Muhammad ya yi bayani game da rashin baiwa 'yan jarida bayanai a lokacin da suke bukata. Kalubale na farko da muke samu da 'yan jarida wajen ayyukanmu shine ah, rashin hakuri wajen bamu lokacin da zamu tattara bayanan da za mu a sanar da 'yan jarida saboda su je su gabatar da abubuwan da muka faɗa da kuma abin da ake ciki hmm. a kalubale na biyu kuma muna samu ne wajen su waɗanda suke bamu bayanan jami'anmu da suke bamu bayanai wani lokaci jami'an wannan 'yan jarida za su nemi bayanai hmm. mu kuma ba mu samu daga gurinsu a lokacin ba sai sai sun samu lokaci sun yi bincike sun samu hujjoji sannan su gaya mana saboda kasu je su faɗa abin da ba haka bane to wani lokaci wannan yakan kawo ɗan jinkiri akan samun bayanan da za mu yi mu faɗa wa 'yan jarida. mahalarta taron dai sun haɗa da jami'an tsaro masu aiki da kuma wanda suka yi ritaya da masana da kuma 'yan jarida abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya